Sama'ila ta biyu Sura ashirin da biyu Waƙar yabo da Dauda ya yi Dauda ya rera wannan waƙa ga Ubangiji, sa'ad da Ubangiji ya cece shi daga hannun dukan abokan gabansa da kuma daga hannun Shawulu, ya ce, Ubangiji shi ne dutsena, kagarata da kuma mai cetona, Allahna shi ne dutsena, a gare shi nake samun kariya. shi ne garkuwata da kuma ƙahon cetona, shi ne mafakata, maɓuyata da mai cetona, daga mutane masu fitina ka cece ni, na kira ga Ubangiji, wanda ya cancanci yabo, na kuwa tsira daga abokan gābana. Raƙumar ruwan mutuwa sun kewaye ni, raƙumar ruwan hallaka suna cin ƙarfina. Igiyoyin mutuwa sun nannaɗe ni, tarkuna kuma suka auka mini; a cikin wahalata na yi kira ga Ubangiji, na yi kira ga Allahna, daga cikin haikalinsa ya saurari muryata; kukata ta zo kunnensa, ƙasa ta yi rawa ta kuma girgiza, harsashen sararin sama sun jijjigu, suka yi makyarkyata. saboda yana fushi, hayaƙi ta so daga kafafen hancinsa, harshen wuta mai cinyewa daga bakinsa, garwashi mai ƙuna daga bakinsa, ya buɗe sararin sama, ya sauko ƙasa, girgije mai duhu suna ƙarƙashin ƙafafunsa, ya hau kirbobi, ya tahi sama, ya yi firiya a fikafikan iska, ya mai da duhu abin rufuwarsa. gizagizai masu kauri cike da ruwa suka kewaye shi, daga cikin hasken gabansa garwashin wuta mai ci ya yi walƙiya. Ubangiji ya yi tsawa daga sararin sama, aka ji murya mafi ɗaukaka, ya harbe kibiyoyi, ya watsar da abokan gaba, da walƙiya kuma ya sa suka gudu, aka bayyana kwarin teku, tushen duniya suka tunu. a tsawatawar Ubangiji da numfashinsa mai ƙarfi daga hancinsa, daga sama ya miƙo hannu ya ɗauke ni, ya tsamo ni daga zurfaffen ruwaye, ya kubatar da ni daga hannun abokin gaba mai iko, daga maƙiyina da suka fi ƙarfina, suka auka mini cikin ranar masifata, amma Ubangiji ya kiyaye ni, ya fito da ni, ya kai ni wuri mafi daɗi. ya kuɓutar da ni, gama yana jin daɗina. Ubangiji ya sāka mini bisa ga adalcina, bisa ga tsabtar hannuwana ya sāka mini, gama na kiyaye hanyoyin Ubangiji, ban yi wani mugun abu da zai juyar da ni daga Allahna ba, Dukkan dokokinsa suna a gabana, ban ƙi ko ɗaya daga cikin umarnansa ba, ba ni da laifi a gabansa, na kiyaye kaina daga yin zunubi. Ubangiji ya sāka mini bisa ga adalcina, bisa ga tsarkina a gabansa, ga masu aminci kakan nuna kanka mai aminci, ga marasa laifi kakan nuna kanka marar laifi, ga masu tsarki kakan nuna musu tsarki, amma ga masu karkataccen hali kakan nuna kanka mai wayo, kakan ceci mai tawali'u, amma idanunka suna a kan masu girman kai don ka ƙasƙantar da su. Ya Ubangiji, kai ne fitilata, Ubangiji ya mai da duhuna haske, da taimakonka zan iya auka wa rundunar sojoji, tare da Allahna zan iya hawan katanga. Ga Allah dai, hanyarsa cikakkiya ce, maganar Ubangiji babu kuskure, shi garkuwa ce, ga waɗanda suka nemi mafaka a gare shi, gama wane ne Allah in ba Ubangiji ba? Wane ne dutse kuma in ba Allahnmu ba? Allah ne ya ba ni ƙarfi, ya kuma mai da hanyata cikakkiya; ya sa ƙafafuna kamar ƙafafun barewa, ya sa na iya tsayawa a kan duwatsu; ya hori hannuwana don yaƙi, hannuwana za su iya tanƙware bakan tagulla; ka ba ni garkuwar nasararka, ka sauko don ka sa in sami girma, ka fadada hanya a ƙarƙashina. domin kada idon ƙafana ya juya, na fafari abokan gābana, na murƙushe su, ban kuwa juya ba sai da na hallaka su, na hallaka su kakaf, ba kuwa za su ƙara tashi ba, sun fara ƙarƙashin sawuna, ka ba ni ƙarfi don yaƙi, ka sa maƙiyina suka rusuna a ƙafafuna, ka sa abokan gābana suka juya a guje, na kuwa hallaka maƙiyina. Suka nemi taimako, amma babu wanda zai cece su, suka yi kira ga Ubangiji, amma ba amsa musu ba, na murƙushe su, suka yi laushi kamar ƙura, na daka na kuma tattake su kamar caɓi a kan tituna, ka kuɓutar da ni daga harin mutanena, ka kiyaye ni kamar shugaban al'ummai, mutanen da ban san su ba za su kasance a ƙarƙashina, baƙi kuma suna zuwa don su yi mini fadanci, da zarar sun ji ni sukan yi mini biyayya, zukatansu ta karaya, suka fito da rawar jiki daga kagararsu, Ubangiji yana a raye, yabo ya tabbata ga dutsena, ɗaukaka ga Allah, dutse mai cetona, shi ne Allahn da yake rama mini, wanda ya sa al'ummai a ƙarƙashina, wanda ya kubutar da ni daga maƙiyana. ka ɗaukaka ni bisa maƙiyina, ka kiyaye ni daga hannun mugayen mutane, saboda haka zan yabe ka, ya Ubangiji, cikin dukan al'ummai, zan rera waƙoƙin yabo ga sunanka, ya ba wa sarkinsa kyakkyawan nasara, ya nuna dawwammamiyar ƙauna ga shafaffensa, ga Dawuda da zuriyarsa har abada.